Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Hukumomi a Najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane 60 a cikin wani hatsarin jirgin ruwa a kan kogin Neja, kana wasu fasinjoji 83 da ba a gansu ba ana fargaban ku sun mutu. jirgin ruwan da ke dauke da fasinjoji 160 ciki har da yara da mata ya nitse ne bayan ya daki da wani abu kane fashe a ranar laraba yayin da yake kan hanyarsa a kan kogin mafi girma a najeriya a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin kasar a jiya juma'a ma'aikatan agaji sun ci gaba da ƙoƙarin ceto mutane an kwashe gawarwaki da jirgin ruwan ma'aikatan zuwa gabar ruwan domin daukar su da ambulan a ranar alhamis ma'aikatan sun tsamo gawarwaki 55 abinda ya kai adadin waɗanda suka mutu zuwa 60 a cewar sani dododo shugaban hukumar aikin agajin gaggawa ta nima a jihar kebbi ya kara da cewa suna sa ran tsamo waki da dama a jiya juma'a amma kuma ya ce tana yiwuwar fasinjoji 83 da suka ɓata ba su raye an ceto fasinjoji 22 jim kaɗan bayan hatsarin amma kuma babu wanda aka sake cetowa da ransa tun lokacin a cikin waɗanda suka mutu akwai jinjiri da bai cika shekara guda ba amurka tana sa ran cewa kudade da dama za su taimaka wurin cike gibi da rundunar mayakan ƙasa na amurka za su bari a afghanistan a jiya juma'a shugaban amurka joe biden ya bayyanar da kasafin kuɗi a kan tsaro na dala biliyan 715 a shekarar kuɗi ta 2022 ciki har da dala biliyan 3.300 na taimakawa rundunar afghanistan bukatar ta haura abin da amurka ta baiwa afghanistan a wannan shekarar kuɗi da take karewa da miliyan 300 idan majalisar dokoki ta amince da bukatar kudaden za su taimaka wa gidauniyar rundunar tsaron afghanistan ta samu kayan aiki da kuma horo da take bukata da ma wasu gine-gine ga ma'aikatan tsaron afghanistan da sauran rundunonin tsaron kasar muna ganin cewa tun da yake za mu fice daga afghanistan akwai bukatar mu basu karin taimako akan harkokin tsaro ga rundunonin kasar in ji an andrew karamin sakataren tsaro mai riko kana babban jami'in sha'anin kuɗi a ma'aikatar tsaro ta pentagon yana faɗa wa manema labarai a jiya juma'a 'yan republican a majalisar dattawa sun yi nasarar tare wani kudirin doka da ke neman kafa wani kwamiti mai wakilcin dukkan jam'iyyu da zai yi bincike a kan rikicin ranar shida ga watan janairu da magoya bayan shugaban kasa na lokacin donald trump suka je majalisar dokokin domin hana tabbatar da nasarar joe biden kamar yadda ake zato 'yan republican sun yi amfani da wata dabara ta jin kafa suka dakatar da kudirin da zai gudanar da bincike da babu bambancin siyasa a kan rikicin wannan ne dai karin farko da aka yi nasara wurin amfani da irin wannan dabarar domin dakatar da matakin kafa doka a majalisar dattawan zamanin mulkin biden kuri'un da aka kada 53 a kan 35 sun gaza kai kuri'u 60 da ake da bukata domin zuwa ga mataki na gaba hakan dai na faruwa ne saboda majalisar dattawan mai mambobi 100 inda democrat take neman 'yan republican su goma su mara mata baya ta tabbatar da wannan kudirin Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a shugaban mulkin sojan Mali Kanal Asimi Gwata ya faɗa cewa za a naɗa sabon firaminista nan ba da daɗewa ba a jawabinsa na farko tun bayan da ya ji jiyo mulki a wannan makon. Shugaban sojan ya bada sanarwar ce yayin wata ganawa da 'yan siyasa da shugabannin kungiyoyin jama'a a Bamako a cewar ɗan jaridan AFP. yayin da kasashen duniya ke ci gaba da matsin lamba akan gwamnatin sojan kasar sojojin sun tsare shugaban kasar baɗin dao da minister muktar uwani a ranar litinin kafin suka sake su a ranar alhamis bayan sun yi murabus sai dai kama shugabannin biyu ya haifar da hayaniyar diplomasiya kana ya kasance juyin mulki na biyu a cikin kasar shekara guda a kasar da take fama da rashin zaman lafiya Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu mai da hankali akan hatsarin jirgin saman sojin saman Najeriya da ya yi sanadiyar mutuwar babban hafsan hafsoshin mayakan ƙasa laftanar janar Ibrahim Attahiru da wasu hafsoshi guda goma. aka yi jana'izar babban hafsan hafsoshin mayakan najeriya kenan laftanar general ibrahim attahiru a makabartar sojojin najeriya da kenan birnin abuja kafin dai a yi jana'izar tasa sai da hafsoshi da kuma makarraban gwamnatin najeriya suka yi jawabi daban-daban amma dukkaninsu sun yi jawabin cikin hawaye alal misali babban hafsa mai kula da harkokin tsare tsaren na hedikwatar sojan najeriya general ben ahonatu da kyar ya kammala jawabin sa cikin kuka kazalika shi ma babban daraktan harkokin addinin islama na rundunar sojan najeriya ya yi jawabin nasa ne cikin hawaye sharaf wa سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد yayi ta inda inda tare da taraddadi da kuma juyayi da kyar ya samu ya kammala jawabin nasa. Lieutenant General Ibrahim Ataru was an icon of professionalism, bravery, and discipline. General Atahiru dai ya ɗauko hanyar murkushe 'yan ta'addan Boko Haram tare kuma da ƙara inganta walwalar sojoji. Domin ko a ranar sallah da ta gabata, ya je shiyar arewa maso gabashin Najeriya inda ya ziyarci dakarun a filin daga. Kuma da kansa yake sanya musu abincin sallah tare da ƙaddamar da wasu gine-gine da aka yi wa mayakan kama abin da margayen ke cewa a wancan lokaci. Eh, makasudin wannan kaddaba da wannan gine-gine shine a taimaka sojoji yan sun hito daga daji samu su huta akwai abin da ake cewa rest and recreation su zo su ma su huta daga nan su kara komawa bakin daga a ci gaba da aikin da ake yi dan kuma an yi wannan din za a kara fadadawa nan gaba ma za mu samu yawancin wayannan su musu duk birgitsin da ka sani a nan. rasuwar janar attahiru dai ya sake tada muhawara sabo fil akan wannan haɗarin jiragen saman sojin saman Najeriya. Da wannan shine karo na uku a cikin watanni uku a 'yan tsakanin nan. To kome masana ke cewa kan haka? Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya. Ajinsu ɗaya da general Attahiru a makarantar horar da sojan Najeriya ta NDA da ke Kaduna. Kuma ƙwararre ne akan sha'anin jiragen saman sojan Najeriya. na farko dai abin da za a ce wannan hatsaruri da aka dinga samu na jiragen jirgin saman soja dole ko kai wane ne ya tayar maka da hankali saboda shi jirgi especially jirgi na zamani yanzu wato an kai lokacin wanda yake jirgi shi kanshi baya da hatsari idan kaga jirgi yana samun hatsari to wasu abubuwa ne wanda yake kamata a yi ba a yi ba lokacin da baturi ya fara tuko jirgi a lokacin an yi su mai hatsari abu kaɗan ma zai rikito da jirgi amma da kimiyya da fasaha ta kai kai yanzu kana ci ana iya cewa a cikin duka hanyoyin da dan adam zai yi amfani da shi ya tafiya daga nan zuwa nan ba wanda ya fi inganci ya fi rashin hatsari kamar jirgi ina gani zan iya cewa hatta keke wannan tafi jirgi hatsari to shi yasa ce amma inda aka kai dinnan idan akwai wasu abubuwa wanda ya kamata ko wurin matukin ko kuma gyara da aka ce a yi ko kuma wasu dabaru wanda yake shekara da shekaru an koye su cewa za su iya rage hatsari idan ba abin to ake samun matsala to shi shin menene rundunar sojan Najeriya ke yi daidai ko ba daidai ba da har ake samun irin wannan akasi har ila yau ga group captain sadiq garba ba kawai akan wannan hatsarin jirgi ba in aka duba tarihi abubuwa hudu ne ko biyar za su sa jirgi ya samu hatsari na farko shi dan adam wanda ke tuka jirgin me yi kwarewan shi me yi iyawan shi wannan kaga ko mota ce tafiya da kasa ko akan keke ne wanda bai iya hawan keke ba zai yi accident wanda kuma ya dade yana hawan keke ya san yadda zai ya sai da zai bauɗe nan ya fada nan ya bauɗe nan ya fada nan keke kai shi inda zai kai to kaga na dan adam kenan abu na biyu shine shi kan kanshi karfen mashin din shi jirgin ana ana duba gyaran shi a yi canjin wasu abubuwa da ya kamata a yi saboda jirgi yawancin jirgi ko ma na soja ko ba na soja ba yana da wani lokaci kowane jirgi yana da wasu awowi wanda yake idan ka yi amfani da shi na wannan awa din kai ko aje shi kai ba kamar tuka shi ba akwai wasu abubuwa na jirgi wanda su waɗanda suka yi jirgin za su ce maka bayan lokaci kaza ko kuma bayan an yi amfani da jirgin nan na awowi kaza a canza wannan abun ko a cire wannan abun ko kuma a dawo mana da shi masana'antar inda aka kira jirgin duka akwai irin wannan gyara to abu na biyu kenan idan ba a yin wannan za a iya samun hatsari abu na uku wanda zai iya faruwa a samu hatsari to shine wannan za a iya cewa shine abu kamar na yanayi akwai iska akwai ruwa akwai wani tsawa ko kuma akwai wasu hatta tsuntsaye da suke tafiya haka a cikin abin nan akwai lokacin da tsuntsu zai zo ya bugi gilashin jirgi ko kuma ya shiga cikin wannan kwarkwadon da take injin jirgi din ta sama jirgin matsala to kaga wannan ba abin da shi eh, matukin jirgi ba za ka bashi wannan ba ko da yake kuma ko anan din ma matukin jirgi da masu sauran da suke taimaka matukin jirgi suna da abin da za su iya yi saboda me kaga kuma kimiyya ta sa yanzu akwai masanan wanda za su iya duba su ce maka a Kaduna ko a Abuja ran talata rana kaza ga wata da yamma wurin karfe kaza haka za a samu wani babban iska ko kuma za a samu wani babban ruwa wanda yake zai zama hatsari to kaga wannan din shi wanda zai dauki jirgin ya kamata ya nemi wannan bayanan menene zai zama yanayi a wani lokacin da zai to kaga zaka iya to amma kuma duk da hakan akwai lokacin da zaka tashi yanayi ba hadari ba ruwa kwaram sai ya zo saboda kuma da muke nan kasa za ga wani lokaci ba hadari ruwa zai zo to amma abin da nake nufi akwai abin da kimiyya ko fasaha zai rage akai to kaga a cikin waɗannan abubuwan idan aka je aka bincika za a ga cewa cewa ko dai rashin iyawan dan adam ko kuma rashin gyaran jirgin ko kuma yanayi a ciki yanayi a cikin ukun nan dole za a samu kuma wani lokaci zai zama duka guda uku ne suka haɗu suka kawo wannan hatsarin so wannan ba za mu yi katsalandan akan wanda suke bincike ba binciken su ne zai kawo kaftin bala jibrin kwararren matukin jirgin sama ne a najeriya wanda ya shafe sama da shekaru arba'in yana abu daya ya ce yawan jiragen hadirin saman sojojin saman nan fa abin dubawa ne. Jiragen sojoji suna hatsari an yi kamar guda uku a cikin lokaci kankani. To na farko dai shi hatsarin jirage na soja binciken su a sirrance suke duk abun saboda akwai abu da ya shafi security. To amma a matsayin mu masana kuma 'yan ƙasa mutum yana shekara da sittin da ya wuce a ce yana jin tsoron wani abu. To za mu faɗi gaskiya abun dubawa ne. Dan amuna mu na farar hula na civil aviation idan kasa aka samu samu accident ɗaya biyu uku to abin dubawa ne sai a shiga wannan CAA sunan ma'aikatar da take kula da wannan abubuwan ana kiranta CAA a Najeriya ana ce mata NCAA wato Nigeria Civil Aviation Authority za a je a bincike wani laifi CAA take da bata kula da abubuwa to sojoji masu duba kansu da kansu abu ne wanda mutane suna mutuwa manyan sojoji suna mutuwa matasan sojoji suna mutuwa kuma soja soja ne a yanzu muna bukatan kowane soja ya abin da ya kamata ya saboda halin da kasa take ciki dan haka lalle hukumar air force na najeriya su tsaya tsayin daka su duba yadda ake training din da pilotin su training a aviation yana da muhimmanci sosai ko na soja ne ko na farin hula su tsaya akan training din su maintenance din jirgi ba a katin kwanas wato a yankicin a yankicin ba a maleji a maintenance jirgin sama. To yanzu ko me ya kamata rundunar sojan sama ta yi a halin da ake ciki? har ila yau ga group captain sadiq garba shehu rundunar sojan sama shine su yi la'akari kuma su ansa kowane aiki kowane aiki akwai randa ake cin sa'a akwai randa ba a cin sa'a abu ne mai bakin ciki wanda yake su dai sojan ah, sama na najeriya a yan kwanakin nan ba su samu sa'a ba to shi abu idan ya taso idan kana neman maganin shi magana na farko shine kai kanka ka yadda ma kanka cewa kai ina da matsala idan baka yadda kana da matsala ba to samun mafita yana da wuya so su runduna ya kamata san cewa ai matsala masu sauraro duka duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin solomon abu wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen hausa na muryar amurka hassan mai na kai na ke sallama da ku mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu barka mu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin na da ɗan gari daga nan gidan rediyon niya FM na birnin Kwanne Janguriyar Nijar suna na Haruna Mamman Bago kuma mun sauka a garin da bisu gidan kibiya da ke cikin karamar hukumar mulki ta birnin Kwanne a cikin jihar Tawar Janguriyar Nijar. Garin ba nesa yake ba yana 'yan kilomita kalilan ina ganin hudu ne zuwa biyar a arewa ga hedikwatar uh, birnin kwanne ko mu ce birnin gunduma na birnin kwanne kuma mun haɗu da ɗaya daga cikin dattawan garin na da gidan kibiya malamin mi a sunan kar sunana ba so labo kana da yanzu shekara ka nawa yanzu yanzu yana da cikin shekara saba'in ba ɗaya gare ne to muna yan musan wannan gari na dubisu gidan kibiya me yasa aka ce mai dubisu gidan kibiya lalle gidan kibiya nan da ka ji ana cewa da basu gidan kibiya gidan kibiya taka don abinda mun ka sani kakanni da owaye saboda zarumcin gidan kibiya na ka kiran gidan kibiya tunda mu mahalba ne gidan kibiya mahalba na na ƙasar birnin kwanni da hatta kai ga masarautar kwanni. Halibi kamar ko ka halibi. mun komi muna yanzu in zamanin da na aka ce ga guguwar yaƙi ya taso mu kakannin nan namu da owaye mu da kibiyar na mu taɓa yaƙi kuma duk wanda mun ka duk mun ka saki biya in mun ka saki biya ko na muka san ta kai sai ta kai to kamar kana ka ba mu wani dan tarihi na kamar martaba kibiya da wannan gari ya nuna musamman a cikin wannan karkar ta ta birnin kwai eh lalle zan baka tarihi dan can kakannin mu da uwaye akwai wani ba ne da yace zai towa kwanni shi ta kwanni da yaki duk lokacin na sarakai da sai sarki ya aiko mu kibiya yace to kaji matsalar da ta faruwa da ta shigo a cikin birnin kwani na shi kibiya ce ai wannan wannan an gama kamar hakimin garin shine aka ce ma kibiya ka san hakimi daban kibiya daban eh munan kibiya ta nan kaje ana kiya kenan wanda an jagoran mutanen gari shi a kibiya nan ko eh kamar nan shi ne a kibiya nan wanda wanda an jagoran abin tunda mai gari namu yana can ne mai gari shi kamar shi sarauta ta ta mu ta kibiya kenan wannan ba abzanan da ya ce zai to a cikin kwanne da yaki da nan kakannin nan mu kibiya ta an ka saka mai tattai ko wakin shi kawo gari gashi nan bingire ya gangaro bingire shi kawo zai zakwa dan makiri na tsakanin bingire da dan makiri nan kibiya ta gamu da shi ta tabkai ga gaba to da ina an ka saki kibiya dan nan an ka sake ta dan nan cikin dan nan garin eh dan nan gidan kibiya an ka sake ta to yanzu wannan gari kamar ya kai shekara nawa yana da shekara nawa da girkawa yanzu wannan gari namu yau a zaman da muke muna da 2021 kenan yana da shekara 300 da arba'in da ɗaya. Da girkawa. Da girkawa. Tun da kakannin nan mun ka taho ba mu san muwan ga gidaje ba bisa itace na duk wanda an ka ce ma gidan kibiya to mu gina zana bisa gina zana kakannin mu hakwana. Eh. to yanzu kamar cikin garin wace irin kabila wace da wace kala da wace kala akwai cikin gari na mutane a mu yanzu nan gidan kiba ba mu da ta kabila da mu da in ba yanzu za kwadan lokaci da ya taho ba mu nan gidan kiba ba mu san mu hulɗa da wani bahillaci ba haka ko wani wani buzu ko wani buzu haka wani eh, tunda duk wanda asalin gidan kiba da wanda asalin gidan kiba bai alban bahillata duk wanda asalin gidan kiba bai alban bahillata ni ya dalili eh, saboda gado na tun kakanni da kakanni kakanni ba su haɗe dalilin da ya eh, A sun haɗi sun faɗi eh, dalilin sun kwaɗi saboda ana kiran ka zarumi kake kana son kai zarumtaka kenan ka alman bahin lata ka don inda da ka alman bahin lata to wannan duka al'amari na kudu ya yi asirin ka asiriya asiriya ta yi kenan ko mace ta karo da kai tana a kan kasa to eh. su mutanen da su gidan kibiya wace gobira na arawa na bagobawa na wa'ani iri a ah, mu mutanen gidan kibiya gidan kibiya inda gidan kibiya ta taso da da Najeriya ta taso da Najeriya eh, da Najeriya ta taso Najeriya wani waje cikin Najeriya. Da dai da kabe dai muka taso. Da wajen da eh, eh, jihar Kebbi. Eh, da jihar Kebbi. Cikin ƙasar Kebbi. Da cikin ƙasar Kebbi to da can asalin gidan kibiya ya taso. Dan wanda a tushen gidan kibiya din ba gai shi a tushen gidan kibiya. Shi ya kawo garin. Ya kawo garin. Dan bisa ice na shi ke. Din ba gai. Eh din ba gai. Bisa ice na shi kwana in ɗano gari to bisa ita can nan da a kwana. To da can ƙasar Kebbi da ya taso gangarowa na ya taho ko. Gangarowa na ya zaka nan sai ya taho ya huce Sokoto fito ya shigo lela har ya zaha kwanni da ya zaha kwanni da ya taho don ni tasowa ta na yi wayo da itanya nan itanya nan itanya da ya kwana bisa gare ta to da ya taho zai huce to sai daidai da itanya nan sai tsaya da ya tsaya sai ce to shi yau ya kawo gidan kibiya na ya tsaya nan ka ji mahawari abin da ka ca gidan kibiya. to da ya taho shi ɗaya zaka ko da jama'a ya taho. iyali ne shi da mata ta yana to da ɗaya shi. babu wasu eh, mutane sun ka goyo eh, babu wasu mutane da gare sai iyali ne. to yanzu shi wannan gari ni yallau ni abin da mutane kai kasuwanci noma kiwo mi mutane kai. yanzu munan gidan kibiya abin da mutane kai noma na kasuwanci da shi ɗaya ake yi. muna musan kamar su eh, shi wannan gari yallau ko wani abu wanda a gare wanda shi ka takama da shi wanda ko ina ba a samu ne in ba nan gare an ka zo. Amma abin da muka takama da shi mu an kibiyan nan ta ni ce ma zakwa lokaci na don ko macen gidan kibiya ya haruna mamba an in tace yau ka bata mare ta ce sai ta yanke ka ko sai ta yanke ka. To yanzu zakwa lokaci na yanzu da musulunci ya shigo yanzu duk mutanen gidan kibiya duka an kazan musulunci ya ratsa gidan kibiya eh, shi yasa har yanzu ko mina na sai dai mu masu al'ada nan ta kibiyan kibiya ita kan ba a yabarin ta yanzu kibau din akwai su suna aiki har yanzu ko kuma babu kibau din illa da suna na da aka tabbata gobe kibar nan haruna man ba akwai su har gobe akwai su akwai su kibau ko gobe akwai su kibar nan eh. amma dai an bar hal ba su ajjana suke ana kama an bar hal ba su in kaga kibiyan nan in kaga an tahi sai kamar sallah a taiwa da sarki sarki in yayi hawa a zo a sha mai baka amma da mu taso mu kakanni da wai duk kibiyoyin da gani ko da karkashin sarakuna na suke karkashin sarki na suke eh, duk abin da suka bukata suka ce sarki shi yi musu da gudu na sarki zai yi musu kuma kowane zuwan mun sarki namu Allah shi mai albarka don dai duk al'adodi an ce shi yi na harkar bisa ga gidan kibiya shi na yi to yanzu muna yi musam wannan gari ne matsala ta ko ta matsala wanda kuke fama da ita mm, yanzu mun matsaloli dai gudana yanzu saboda harkokin da aka yi na yanzu an bar su harkoki wani eh kamar namu na na gado hakan ka na tsaye tsaye eh na tsaye tsaye yanzu shi su kan shi kibira dole na yanzu shi an matsala ku eh, shi amma dole in ta kana ta kana kibira dole sai yayi sai an yi wannan sai an yi wannan harkoki na tsaye tsaye eh, shi sai an yi wannan harkoki na tsaye masu sauraron mu anan muka zo karshen wannan shiri mai suna da dangare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma ni Haruna Mamman Bako ne na shirya shirin kuma na gabatar daga nan gidan rediyon diya fm na birnin kwannin jamhuriyar nijar sai ci muku sai wani karon idan fa allah ya yarda to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, A da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.